wannan shi ne abin da ke wajibi a duk inda ake musulmi yanzu ba da wani fili ta ba ta wale filin hutu ne ai kana ganin kuka ne ga sun gudun da gabata amma ana koyi kuka a wajen ana wasan kwallon gaba a wajen ana duk abin a wajen ko ka ci ba ba ka ganin su yi su ba ina masu tsoron gargajiya ina masu tsoron siyasa ina masu tsoron gwamnati ina malamai ina masu kare nasibin waliyan Allah a wajen kila ya ce waliyan Allah to a kare nasibin a yi za a gado wajen shi ne abin da yake wajibi to ba sun zo yin addini shi magana ko ba wasan shi ga bakin sun ga sun da ba ta ma shi kasan za su wajen eh to haramun wallahi duk wanda ya kai wannan wani ne gini to zai da da cikin wani ka je ka ba ka kuɗin ka in ba san hana ka bari ka ba ka a lahira amma dai bai halaka tabbas bai halaka ba kaulan wahida duk waɗanda suke safa ce makabarta in ta shekara arba'in ko ta shekara hamsin shi ke nan ta fitar da sunan makabarta babu magana daga Allah ko manzon da suke haka an fahimta ku kawai abin da aka ce idan wannan makabarta ta rinke suna da tabbata ta kafa dai ga zalin makabarta ce kuma ta tura muku wajen cikin gari sai ku kone ka tsohon ku san ku bar a bayan gari sai ku zo ku gina ku kwazo amma na mutum ba za a ɗauke haka za a bar ta sai mun mutu na bayan mutu sun mutu can tsaro a aru wanda yazo na bayan ba bai taɓa sanin an yi ta nan yanzu nan ai babu mamaki inda muke zaune a nan din nan ba kila kabarin wani ne amma muna kan ba mu da kabarin amma na kuma yiwa to wannan ba a kai tabbata da abin da kake yi idan ya riga ya wuce ya tsaro a aru amma duk abin da zaka ce tsohuwar makabarta da tsohuwa da sabuwa duk sun su makabarta karshe da zaka ce tsohuwa ta ce makabarta ta ce kuma sabuwa ta ce makabarta duk hannun yana nan amma bai bambance tsakanin sabuwa da sabuwa cikin hadisi yanzu da na farkon da fiya a sama ta madina a rufe ka saboda haka sai mutane su kiyaye wannan sun yi masail a cikin wannan hadisi a cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صاحت نية الفائز abinda annabi ya faɗa dangane da wanda ya gina masallaci yau Allah fihi dan abota ma Allah a wajen inda kabar rajulin salihin kuma idan to ne na kabarin salihin bawa wannan ba za a yi ba walau sahhat niyyatul fadi ko da sai mai aikatawa ta da kyakkyawan niyya wannan shirme ne kyakkyawan niyya da wata aikin zama kyakkyawa ba الثانية مسألة تبي النهي عن عن التماثيل wato hannu dangane da yin mutum mutumi ko na babba ne ko na ɗan ne ko na tsuntsu ne baya halatta yin mutum ka ce za ka shuka tsaki ko da dutse ko ka yi girka ko bai halatta ba ko ka za ka yi da katako a kuma ka ce za ka zana shi duk bai halatta ba cinikayya da shi kuma bai halatta ba haramun duk masu irin cinikayya din nan na gumata haramun tabbatar haramun bai kaulan wa'id daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam inda mai malamai suka game da zane a zamanin nan shi ne ga mai koyarwa idan zane ya zanto wasila ce wasa'ilul iba wato dan karantaswa a hajji kana karanta da kimiyya ko fasaha ko menene sai ka zana abu dan kusanto da nesa ga ɗaliban ka wannan babu laifi a ba ka ko a yi zanen ka kai ka kuma kai siyasa ko wani a zo a abin nan ɗinka duk wannan an shiga cikin haramci duk suna shiga cikin asmati wa gunabul amru fi zalika da kuma abin da ke cikin kansu da harfi da annabi asari as-salifatu ta uku al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika za mu ɗauki izina yadda annabi ya rufufa wajen wannan bayani wa kaifa bayyana lahum hada awwal maga yadda annabi ya nuna musu haramcin abin tun farko ثم قبل موته بخمس فنزع في موته سنة كان بير قال ما قال يقول فلا أبن لي فقط wanda muka karanta kuma lamma kana fi siyaqi sannan kuma lokacin da annabi ke cikin dadda mutuwa magagin mutuwa lam yastafi ba ta kaddama bai hakura da abin da ya gabata sai da karin nana cikin cewa kar a yi gini a cikin makabarta الرابعة مسألة تهدي نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر النبي يا هنا أيها القبر تلك ما أتى قبر يا هنا صلى الله عليه وسلم الخامسة مسألة تبير أنه من كل اليهود والنصارى gina masallaci a makabarta yana cikin sunnar yahudawa da nasarawa ba sunnar annabi ce sunnar yahudu da nasarawa. ce shi ne hasil haka ne cewa wa man ala al-qabr wa man ala al-qabr iradan aw qada aw sala ala al-tariq masjida fa innahu mujaddid bihara لسنن اليهود والنصارى قد حذر المختار وأنذى وحذر قائله كما روى أهل السنة yake duk wanda ya ya kunna fitila a makabarta ko ya gini a kan kabari fa innahu mujaddidun jihar to shi mujaddidi ne da zahiri game da da ne da السادسة مسألة تجد لعنه إياهم على ذلك النبي يلا أنتين بسكي هذا الثامنة السابعة مسألة تبقي أن مراده تحذيره إيانا عن قبري هذا النبي يجب أن يقول هنا مو تنكر بيا أورنها الثامنة مسألة تكت العلة في عدم إدراك قبره mun fahimci dalilin da yasa ba a kai kabarin annabi waje ba dan kar mutane su yi cikin lafiya waje ta التاسعة مسألة ترى في معنى اتخاذها مسجدا معنى الرقم kabar bara a matsayin masallaci ba wai dole sai ginin ba a abin fahimci ko da yin sallah a wajen ma ya zama riko abin nan al'ashiratu mas'ala ta goma annahu qarana bayna man ittakhadha masjidan wa bayna man taqumu alaihi musa annabi ya ba mu dinkin mutane biyu wanda suke rikon makabarta a matsayin masallaci da waɗanda kiyama za ta tsaya suna da rai an gane ko fa zakara shari'ata ila shirki qabla yuqulu ma aqatilu sai annabi ya faɗi titin da ke kai mutum zuwa ga shirka shine ne gina masallaci a makabarta qabla yuqulu hitin kafin faruwar shirka din ma aqatilu kuma ya faɗi karshen abin da zai faru shine mutum ya zama musu jarin Allah tsare الهادية عشر مسألة تساءل ذكره في خطبته قبل موته أنا الطائفة هكذا نقول akwai mayar da martani a bisa ga wato ainihin ƙungiyoyi guda biyu allatai ne huma a sharru ahalin bid'a wanda su ne mafiya sharrin ƙungiyoyi yan gida bal a akhrajahum ba'du ahalin ilmi min as-sinatayn wa sab'ina wadan da cikin malamai ma suka ce wannan su ba sa cikin kungiya 73 nan ma da aka annabi ya ce al'umma ta ta cikin uku kace kai ne yan ajin sauran yan mutane to su ba sa cikin wannan 73 ai su kawai suna kafirai ne wajen mutunci. haka sun su malamai suka ce wani kungiyoyi ne waɗannan wahum ar-rafidatu wal jahmiyya sune ar-rafida da kuma jahmiyya ar-rafida sune ɗan shi'a ke sunan da ba ta so a cikin jama'a to idan kace shi'a sai su amma rafida ba ta so to an samo wannan sunan daga fi'lan rafida yarfu idan aka ce rafida ta bi mana ya ki da kaza saboda lokacin da abin nan zai ibn ali ibn al-husayn bin ali bin abi talib zai bin ali ɗaya daga cikin dukkan ali bin abi talib da suka zo suka yi masa bai'a dan a ayyaki sai suka ce amma ba za mu yi da kai ba ma za ta kulu fi abi bakar wa umar menene ra'ayinka game da abubakar da umar sai yake lalle su ne mafiya alheri cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya yana mai yadda da su kuma suna masu yadda suka ce ina kidan ka to babu ba kai daga yau sai suka falle su tawaye daga nan sai aka samu suna razuka ɗan shi ake yin ne cikakken sunan sahari zuwa zuwa jahaniya kuma ba ma'abuta jahal ibn safwan shi kuma aqidar su shine korewa Allah suna da su ya korewa Allah dukkan su shine shugaban mazhabin mu'attila allazina yu'attiluna Allah an sifati yunkiruna sifati Allah ta'ala to ba sai da sifatin Allah ba sai abin gidai malaka wa bi qalbi rafidati hadatha shirku wa ibadatu al-qubur a sanadiyan samuwar ɗan shi'a ne shirka ta faru cikin al'ummar annabi da kuma bautan kaburbura Nisa kabari yana da muhimmanci a wurin su yanzu kabarin kuma ne yadda suka yi masa irin yadda ake ya sa ba tawafi haka ake masa kuma ko da su shi da wajen su da yake garafi akwai kasir na wajen shi da kuɗi aka man kudai wajen kabarin kuma za ka je aikin hajji ko ka je umara dan Allah ka zuba mutanen gare idan su ga aikin hajji ko umara za ka kanku dama da baka jinta su da mazan su da matan galibi mazan za ka ga da farin wando a da bakin wando da farin kai galibi hajji ka ba ka hajji lafiya in kuma mutum ya sa su katon dubba haka to limami daga cikin ayyukan mutum a cikin shi za a jinta yawan kan rawani wato ya bar nan gudan kansa zan kansa a waje ya tura rawanin baya da ya a baya ana jinta kuma ya tafiya da sigari wannan babu komai ga aure haka yan irin ku sai a haɗu maza da mata daidai lokacin da ake kiran sallah a masallacin martaba daidai lokacin su kuma suke fitowa da masallacin suna ganin ita sallar ba wajibi ba dan ba a yin sallah sai bayan limami ma'asumi limami ma'asumi sai yanzu babu shi a duniya sai nan gaba ne zai zo mahadinsu wato shugaba na goma sha biyu wanda suka ce da aka haife shi sai shiga cikin ji shi ne irin ramin nan da ake fada tabarma na cikin gidan da aka rufe tun kana dubu da tun sai nan gaba zai fito daga cikin wannan kuci in duniya ta cika da zalunci to sai fito sai ya jaddada da addini ya cika duniya da adalci to da haka a kidar shi'a kallon jami'i ga wajibi take sai yazo ba jihadi har ran da ma biyu yanzu jihadin da ake a ran da ne bid'a ne a kiyan saboda kaida ba a yi jihadi sai an yi bai'a da cikin imam masu to su da su kuma ne yazo yana son ya shiga mutane a kori a kori gwamnatin sa daga Iran to sai ya kawo nazariya ya kawo wani sabon theory a cikin shi ne wilayatul taqi wato a rashin kuwa ake wasai ma'ana duk da babu imani ne amma a samu wani a madadin wanda ka kasu sa yin juma'a daga nan ne aka fara yin sallan juma'a a Iran kafin a ga a wannan juyin juhalin Iran ko juma'a ba a yi amma ko da aka kawo ta yanzu ba dole ba in ka ga dama ta zama in ka ga dama ta juma'a amma ku mai ne abin da yake dacewa yi juma'a din kuma kuma gida tare a cikin tarihin wajila haka kuma ne ya mutane suka kai idan kana azumi ka yi kamar da matar ka yake hatta su ka yi wai tafsir shi ne ka sanya gaban ka a tsakanin sunyoyin ka wannan babu komai yake amma fa in an ba da kasabin fala ba ka yake in ka zarce badaniya ba su kasu haka ne ka ji duk ne ko ta yi kaman wasa ake ba addini yake ko wata siyasa ake ya ta kule daban da sunan abin da musulunci har yanzu kuma sallah idan da za ta je karanta kwana talatin ko uku za a ga ana sallah a zahar da la'asar za a haɗa su ne a yi lokaci guda magariba isa a yi lokaci guda bila kofin wala matsala haka kawai ba tare da wani sababi ba a tubahi kuma a yi tafi su daga kuma su daga cikin suka ce san ba ta cikin wannan kungiya ta da inda cikin wanda yan bid'a su gaba ɗaya kawai sun fita daga sun fita kawai sun fita وهم أول من بنى عليها المساجد al'umma farkon wanda ya fara gina kabarin eh, masallatai a makabarta su shi'a da haka suna da alaka da makabarta matuƙa ƙwarai da yasa ko a Madina lokacin ana kiran sallah abu sallah kan annabi sai da kanta da tafiya da kiya suna tafiya kabar kabarbaran mu dan Allah duk wanda ya ji aikin nabi ko umara ya gure ido ya gani zai gansa ba ma shi da zai ba ta fita mutum wajen mutum 20 30 50 za ga lokaci guda saboda su ɗan haihuwa ne ɗan hayaniya ne kuma sai da sun tsale masallacin ku ba amma sai su san wajen masajin su ba wanda yake masallacin da gida in kuma su ake duk da su ke tsara da libar fitirwa kai lokacin dole turkawa su da sun ba wa masajidu saba'a inda kuma zaka san shi'a ko turka da yara masajidu saba'a din nan ba an ce da na Abubakar a ciki da na Umar a ciki da na Usman da na Ali amma duk ya kuma su yaga dan wani da ka a jahilci shi gaba da gaba da الثانية عشر مسألة تسابق ma bulu به rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم من شدة a cikin wannan babu mun fahimci ko da annabi an jarrabe shi da tsananin rabaki lokacin mutuwa a sai kenan wato wannan ba shi ke nuna alama na cewa za ta game da azaba ba kamar da mutuwa cikin sauki kamar kana bacci ba shi ke nuna kuma cewa wai shi nan ka gaji ko alama wannan radadi da Allah na ce jarraban bawa nagari da wannan radadi din dan a mai a sassauta ya taɓa yin namiji miji a kankare mata kafin ya tafi lahira ana gama kankare ya kuma a karɓar sai je lahira kalin alin an gane ku الثالثة عشر مسألة تقوم ساعة ما أكرم به من القلة أبن أتجرم مع النبي في القلة shine badatan taka da su fi badatan Allah ta goma الرابعة hudu مسألة تقوم bi annahu بأنه min al-muhabba annabi yayi bayani kai cikin hadisi cewa al-kunna dai ta fi matsayi sama da ne da muhabba da annaha al-kunna din الخامسة عشرة مسألة تسابير التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة النبي يعني أنا أقول لك وأبقى في سنة الأمة إن سيدنا أبو الصديق يا تصدق الصحابة السادسة عشرة مسألة الرومة كاسدة الإشارة إلى خلافة ishara zuwa ga halifancin sayyidina Abubakar tunda annabi ya nuna shi ne musulunci to kamar akwai ishara cewa shi ya kamata shi ne ya zama halifa ko da ko da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wani bangare da abin da ya shafi wannan babu kenan a nan gurin ya kuri ko da sun minti uku ne in karanto mana hadisai da suke kalala wannan duk sun yi magana a cikin gina masallaci amma mun ce harka wato yin kallon abu masallaci ko da ba masallaci ko kuma da an gane a akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tusallu ila al-quburi la tusallu ila al-quburi kada ku kuskura ku yi sallah kuna masu fuskantar makabarta an gane ku sana akwai hadisin sana Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam duk inda kasa take wurin sallah ne sai makabarta sai kuma ban taki makabarta da za a yi sallah ba nan ha kuma ban kuma nan ma da za a yi sallah sannan akwai hadisin Anas dan mali. annabi sallallahu alaihi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salati bayna quburi annabi ya hana sallah tsakanin kaburbura kaga ta ina kar ka fuskanci kabari sai kuma aka ce kar ka yi akan kabari sai kuma aka ce kar ka a tsakanin kaburbura sai kuma aka ce kasa gaba ɗayan ta wurin sallah ne sai ne makabarta da kuma ne ta kuma ban ɗaki sawa'un makabartan na a cikin kabari ne ko kuma sauran filin da ya rage inda ma makabarbura ne da mutum cikin makantai ne da duk barasai sannan akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda annabi ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum la tasfuha qubur wato in kun tashi yin sallah ku kun sallah a cikin ɗakunan ku ko sallolin nafila kenan kar ku riki ɗakunan ku kan farka burbura saboda mu kaburbura ne ba a sallah a wajen حديث أبو هريرة كنت لا تجعلوا بيوتكم مقابرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة yace dakunan ku dai kan kar ku rike a matsayin makabarta a'a ya kamata ku rike sallah ba kamar makabarta ba sai dan kuma yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul duk gidan da ake karanta suratul in ka Allah aljinu ba zai gidan gidan ya fi karfin aljinu kuma an gane ku to kaga wato sallah haka dukkan wani taro na biki da za a mai biki ko don mako ko duk shekara ko don wata a yi shi a makabarta shi ma abu ne mai zaman kansa wanda hani ya je a kan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhidhu qabri inda wa la taj'alu buyutakum qubura wa haythuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni annabi ce kar ku riki kabarina a matsayin idi abinda ake nufi idi wani wuri ne yin dafi kar ku sanya ranar ziyara don ku haɗu lokaci guda ku ku yi ko rana ta za ku je ku yi waɗansu sanannaya ne ke a shekara ko a wata ko a mako kar ku yi haka Sun da aka ga hana a yau ba su kamar za a yau kabarin wani kenan wala bi yutakum kubura kar ku riki wato an kun kafinan ku a matsayin makabarta wa haiku ma kuntum tasallu alayya annabi ce duk inda kuke ku yi mun salati fa inna salatakum tablughu salatin su zai karbi an fahimta to da ma za ka tafi aikin hajji ko umara sai wani ce dan ka je ka da annabi wannan bid'a ne gane shi ma da gani zai iya da annabi yawa annabi salati duk inda kake cewa annabi salati Allah zai je da shi yana sallallahu alaihi wasallam Wadannan hadisi da kawo dukkan su ingantattu ne da bukari da muslim da kuma ashabu sunan da sauran masali duk hadisi ne ingantattu wanda suke mana ba za a yi sallah ba a masallaci da waɗannan hadisan ne waɗansu malaman suka gina duk wanda ya sallah a masallaci sallar su faru su bai da sallah ba da duk wanda yake sallah a masallacin da yake da kabari to ya tabbatar ba da sallah an fahimta ku duniya a kai idi ne kai ne ne kai duk inda kake kai akwai wani limami da yake da masallaci din da kabari din shi ya sai ya ana cewa ba kyau babu kyau ga masallaci na a baki sun da kaburbura a cikin Allah ana magana Allah da yake cikin magana baki wa a baki sun ko kabari ne ko kabari ne an fahimta ku saboda haka wannan shine fahimtacciyar magana duk wanda duk kusancin da masallaci ya kusa da kai matukar da makabarta wannan sai kai sallah in kai ka faɗa Allah ka saba annabi kuma kana cikin la'anta in mutum ya kallo ni da can bai sani kafin ya tsaya nan hadisai ubangiji ta ala ya kalla ba amma kan Allah ya yi amma ya ji yake da komai Allah ba ya sallah wa ta ki addini ya zama wata wanda ya je makabartin da yake da kabari ya sallah ba ya sallah kullum ya dan za a sa kan wannan saboda wani daga cikin malaman da muka zauna kwana kwanaki a majalisar mai martaba cikin Kano aka yi maganan Allah na sanar kome yana daga cikin wanda muka ne na kawo ni kafin su da hannu na buɗa na karanta malaman malikiya ga yadda Allah na sama ba wai ko ina ba ga ta alƙala ga ta cikin littafin su duk da aka ce a lokacin ba wanda yake abin da ne kuskure ne a wai abin da ya zo ne ya amma lokaci da ya ba a faɗa a mutane waɗannan wanda suke magana kenan amma nan mun yi koyon zaniya da aka fara a wajen bai suka cewa faɗa sai suka fadi wannan abu an je an faɗa musu sun kirya sun kuma da littafi mu kuma ba a sanar da mu akan lokaci ba mu san me za a yi ba saboda haka da ai adalci ba shekara ashirin ko yana tafi yana bar ɗariƙa wai Allah bai san Allah ya yi ba sai ya faɗa musu yayin muzakara wai ya faɗa musu yayin muzakara shekara ashirin yana cikin karkashin makaranta yana kaza yana kaza duk yayin yana abin yana bata su lokaci to shi ne ɗaya daga cikin limaman masallacin da yake a masallacin kafin kabari bayan wannan ta sai muka haɗu a CCTV ni na je wani program na azumi shi ma ya ce shi ne ya ƙare ni zan yi ya dawo da ke su dace Allah ka ka muku alkhairi abinda aka faɗa daidai ne sai da a rika bi sai a hankali duka ne wallahi ba shi da baki amma da yanzu tafsirin azumi kuma yake zage zage yanzu da magana Allah da sarrafa sallah a masallacin da kai ba shi ne magana annabi kuma ya faɗa